Zan yi aiki tukuru wajen jagorancin wannan kwamitin don samar da mafita ta hanyar farfado da wannan jam'iyya don taka rawar gani a zaɓe mai zuwa a 2019. Shugaban kwamitin gano bakin zaren faduwar PDP a zaben da ya gabata sanata Ike kware Madu a lokacin kaddamar da kwamitin a helkwatar jam'iyyar wadata plaza kan gaba kalubalen da kwamitin zai duba shine zargin handa mai biliyoyin naira da shugabannin jam'iyyar suka yi da sauran ha'inci na masu ruwa da tsaki hakanan da angulu da kan zabo a wasu sassa. adamu na waziri shine mukaddashin sakataren kwamitin idan kana son ka jefo fitina a cikin al'umma wannan zamani musamman a ƙasar mu na najeriya shine ka kawo maganan kuɗi mu muna gani abun da ya faru ya kawo mana asarar mulki ba maganan kuɗi bane abubuwan ya wuce kuɗi za mu yi abin da za mu yi don mu sake farfado da jam'iyyar nan ta zauna da kafanta ta ginu mu yi hamayya da gwamnati mai ci ko mu sake karɓar mulki in Allah ya kai mu shekara na 2019 wannan abin da muke yi akwai bincike na gilla akwai bincike kuma na neman mafita mu za mu mai da hankali mu yi bincike don mu fitar da jam'iyyar mu daga halin da ba mu so ba amma Allah ya ba mu mu rungumi kaddara amma wannan bai hana mu kuma a demokradiyya mu yi fafatukan neman karban mulki mu dawo da mulki na gari don ƙasar nan ta samu ci gaba ba. Ɗaya daga shugabannin jam'iyyar barista Abdullahi Jalo ya alakanta matsalar da haɗama. Tun da an sai da fom-fom na 'yan takara ya shige biliyan goma. To duk abin da ya shafi kuɗi ko kuma a ko ina ne abu ne wanda yake yi in mutum bai yi taka tsantsan ba to zai gamu da fishin mutane da yawa don kuwa duk kowa bukatarsa ta rayuwa ta yau da kullum akan kuɗi ne to in ba ka yi dabara wannan ya samu wannan ya samu an toshe wannan koma kai kai wasa so kamar yadda aka yi din to ana samun matsala sosai ba na wasa to wannan shine ya kawo mutane har baucoci suka ɗauka suka sa a kafofin watsa labaru cewa an ɗebi wannan kuɗin kuma daga dukan alamu mutane suna ce ma kuɗin ma ya fi haka akwai bayanai da ke nuna gwamnonin pdp da ke da yawa a yankin neja delta da yankin yan ibo na son ture shugaban jam'iyyar ahmed mu'azu don naɗa ɗaya daga cikinsu nasiru da maili kayan murar amurka daga abuja